الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين Ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi muna nan dai a suratun nisa yau za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyar ke da saba'in da hudu ko? Hmm, da saba'in da hudu ya ayyuhan nasu <clears throat> saba'in da biyu? na'am bismillah فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكروا gargaɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mabiya annabi Isa bi ma'ana kiristoci akan cewa sun ɗaga annabi Isa sun kai shi matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala bai kai shi ba. Matsayin da Allah ya aje annabi Isa alaihi salam shi ne bawa, shi mutum ne kuma bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa, amma shi ba Allah ba ne, ba cikon alloli uku ba ne. sannan kuma mahaifiyar shi maryam salam ba Allah ba ce to Allah maɗaukakin sarki haka nan ya nuna cewa mala'iku ma waɗanda suke can mafi kusa zuwa ga Allah su ma fa ba alloli ba ne saboda haka annabi isa da mala'iku ba su cancanta a bautata musu ba saboda haka duk waɗanda suka bauta wa annabi isa suka ce shi Allah ne ko ɗan Allah ne sun kafirta hakanan duk waɗanda suka riƙi mala'iku a matsayin ababen bauta su ma sun kafurta. Allah ya ce wa mai yastankif an ibadati wanda duka ya ga ya fi ƙarfin bauta wa Allah wa yastakbir kuma yake girman kai fasa yahshuruhum ilaihi jami'a Allah zai tada su gaba ɗaya zuwa gare shi ya sanya su a wutan jahannama wannan shine sakamakon wanda suke cewa annabi isa Allah ne ko ɗan Allah ne ko cikon Allah ne kuma suka bauta masa hakanan shine sakamakon waɗanda suka bauta wa mala'iku a matsayin alloli saboda kusancinsu zuwa ga Allah mun gama da waɗannan tinjiya yau kuma Allah ce fa'amman lazina amanu lallai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam a matsayin manzon Allah ne suka yadda suka yi imani da littafin alkur'ani da aka wa annabi sallallahu Alaihi wasallam sannan ba imanin baka ba a'a wa amilu salihati suka hada da ayyuka na kwarai Allah ce faiwa fihim ujurahum Allah ya ce waɗannan zan cikita musu ladansu zan ba su ladansu cikakke wa yaziduhum min fadlihi Allah ce in ƙara musu ma wata falalata ta musamman bayan na ba su ladansu wannan falalan ita ce ganin fuskan Allah subhanahu wata'ala ko kuma shine a cikin ni'imomin aljanna da abincin aljanna Allah zai ba su wata hanta ta kifin aljanna fa amma alladhina stankafu waɗanda kuma suka noke suka tsuke suka ƙi suka nuna su sun fi ƙarfin wato su bauta wa Allah wastakbaru suka nuna girman kai sun fi ƙarfin su bi manzon Allah sun fi ƙarfin su bi shari'an Allah sun fi ƙarfin su yi koyi da alƙur'ani mai girma wajen halatta abinda ƙur'ani ya halatta da haramta abinda alƙur'ani ya haramta suka nuna girman kai da jiji da kai wai su waɗansu ne to Allah ce fayu azibuhum azaban alima zan musu azaba azaba mai raɗaɗin gaske wajen azabtar da su ɗin wala ya jiduna lahum min dunillahi waliyan ba za su taɓa samun majibincin al'amuransu ba a wajen Allah da zai hana su shiga wutan nan wala nasiran ba za su taɓa samun mai taimakon da zai taimaka musu ya hana su faɗawa wutan jahannaman ko kuma ya fidda su daga wutan jahannaman yayin da Allah ya sanya su a ciki wannan shine Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗayan ku ji Allah na duniya ga wasiya ta ƙarshe jan kunne na ƙarshe Allah ya ce ƙajja ja'akum burhanun min rabbikum ga hujja nan fa ya zo muku daga ubangijinku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu sallallahu hujja ne da cewa lallai fa Allah ya aiko shi kuma duk wanda bai bi sunansa ba ya bi tafarkin abin da ya zo da shi to babu shakka Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da shi saboda ya tsaida masa hujja ya aiko annabi ƙarara ya masa bayani dama an ce can rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul to ga annabi nan dai hujja ne a gare ku wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi biyayya a gare shi kuka bi sunnarsa da abinda da ya zo muku da shi kuka hanu daga abinda ya hane ku daga gare shi na bidi'o'i? to babu shakka tahtadu kun shiriya. wannan annabi sallallahu alaihi wasallam min rabbikum kai tsaye daga ubangijinku yazo Allah ne aiko shi sannan wa anzalna ilaikum nuran mubina na saukar muku da haske bayyananne shine alqur'ani ba mutumin da zai riko da alqur'ani ya karanta shi yayi aiki da shi ka same shi cikin duhu a'a duk abin da ya same ka idan ka koma ma alqur'ani tabbas zaka samu haske akan wannan abun za ka samu mafita a cikin dukkan waɗansu damuwanka saboda haka alkur'ani haske ne wanda ya bi shi to haske ne bayyananne a gare shi Allah ya ce fa'amman ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka yi riko da alkur'ani wa tasamu bihi suka yi riko da Allah sosai suka yi riko da shari'ansa kamar yadda ya ce ya ayyuhan ladina amanu taƙullaha wa tuƙati eh, tuqati wa la tamutunna illa wa musulmun muslimun wa atasimu jami'an wa la tafarraqu aka yi riko da Allah da shari'arsa aka yi riko da alqur'anin nan duk waɗanda suka yi riko da shi a rayuwansu fasayudkhiluhum fi rahmatihi Allah zai shigar da su cikin rahamarsa ita ce aljanna rahama ita ce kishiyan azaba azaba ita ce jahannama to Allah zai shigar da su cikin wata rahama minhu kai tsaye daga gare shi ita rahamar wa farlin da wata falala da Allah zai musu kuma wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima kuma tun anan duniya Allah zai shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici domin duk wanda ya bi alqur'anin nan to babu shakka ya shiryu zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ubangiji ya tabbatar da mu akai na'am يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد yastaftunaka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahabanka za su zo neman fatawa wajenka fatawar kuma akan mutumin da ya mutu ya bar dukiya bai da iyaye bai da ɗa bai da kowa bai yi aure ma ba balle a ce ya haifa can kuma bai da mahaifan ina fata an gane za su zo su tambaye ka game da hukuncin dukiyan da ya mutu ya bari wa ya cancanta ya gada shi yasa Allah ce kul ka ce musu idan suka zo din Allahu yuftikum Allah ne da kansa yake ba ku amsa fil kalalati game da kalala kalala shine mutumin da kamar yanda nace mutumin da bai haifa ba kuma bai da mahaifa iyayensa sun mutu ɗaya kenan yana da dukiya shi kuma bai da bai ma yi auren ba balle ya haifi magaji so ta nan ɓangaren iyaye da suka haife shi ba su da rai shi kuma nan bai haifi waɗanda za su gaje shi ba shi ne ake kira alkalalatu da larabci ko kuma a ilimin gado to sai Allah maɗaukakin sarki ga fatawar da ya basu ya ce ini muru'un halaka idan mutum ya halaka bi ma'ana ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗan da ya haifa amma walahu uktun yana da ƙanwa ƙanwar nan sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya suke shaƙiƙiya kenan ita kadai kwaya ɗaya ya bari a rayuwarsa to falaha nisfu ma taraka ita kanwan nan tashi shakikiya tana da rabin abinda dukkan ya mutu ya bari in ya mutu ya bar miliyan goma tana da miliyan biyar in miliyan ɗari ne tana da hamsin idan kuma ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba ce yana da ƙanwa wanda take uba ne kawai ya haɗa su a duk duniyan nan bai da wata ƙanwa sai wannan wanda take uba ne kawai suke ɗaya to ita ɗin sai ta mai gurbin wancan wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da shi sai ta mai kujeranta sai ta gaji abinda yayanta ya bar mata a ba ta rabi idan babu wannan duk duniyan nan ba wanda ya bari sai ƙanwarsa wanda suke uwa ɗaya kawai ta haɗa su ita uwarsu ta yi aure a wani gu ta haife ta a can mijin ya mutu ko ya sake ta ta zo ta shigo nan misali ta haifi wannan ɗin ina fata an gane kun ga a nan ƙawashi ce amma ta wani ɓangare uwa ce kawai ta haɗa su to duk duniyan nan mutum bai da wani ɗan uwansa sai ita wannan kawwa da uwa ce ta haɗa ita ma falahan nisfu mataraka za a bata rabin abinda wannan yayan nashi nata ta ɓangaren uwa ya mutu ya bari so kalman uktu sister yar uwa tana ɗaukan waɗannan guda uku wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko wanda kuke uba ne kawai ya haɗa ku ko wanda kuke uwa ce kawai ta haɗa ku to idan ‘yar uwa wanda take uwa ɗaya uba ɗaya tana da rai kuke da ita sannan wanda kuma uba ɗaya ke ta haɗa ku tana nan sai wanda uwa ce kawai ta haɗa tana nan to wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya duk ta bige su saboda ta fi ƙarfi a wajenka a yayin da babu wannan uwa ɗaya uba ɗayan shakikiya kenan to sai wanda uba ɗaya ya haɗa to ita ce za ta hau kujerar sai ta kange wancan wanda take uwa ɗaya kawai ina fata an gane ko to haka al'amarin yake tafiya sannan vice versa shi ɗin ma wa huwa ya ha da ita ma za ta mutu da mace za ta mutu a duniyan nan ba ta da iyaye kwata-kwata sun mutu sannan ba ta da miji ba ta taɓa yin aure ba ba ta da ɗa wanda ya rage mata shine yayanta ko ƙaninta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to shi kan wahuwa ya rithu ha kawai illam ya kulla ha waladu shi zai kwashi dukiyan ne gaba ɗaya tunda dama shi yana doblin a inda mace ta dauki half in namiji ya zo shi nawa zai dauka double tunda a can shine ya mutu ya barta a duniyan nan ita kadai sai ta dauki nawa rabi yanzu vice versa idan ita ne ta mutu ba ta da wani a duniyan nan sai yayanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kaninta shi kuma zai ɗauka ne duka zai ɗauka ne duka ko kobo ba zai bari ba to in the absence of shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗayan nan da ita wanda suke uba ɗaya ne sai ya kwashe duka ko kuma wanda uwa ce ta haɗa su yanda dai muka yi bayanin wancan ina fata an gane ko to a nan idan ɗaya ce kenan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a can cikin ayatul mawarif yusikumullahu fi auladikum sai yace Zakari mislu haddil unthayn fa in kunna nisaan fauka ithnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu nisfu duk inda mace ta kadai ta ita kadai to rabin abinda aka mutu aka bari ne take dauka to yanzu mu dauka ya bar sama da kanwa daya bi ma'ana fa in kana tasnataini idan mutum ya mutu bai da iyaye bai da ɗa bai aure ba sai ya bar ƙannai biyu mata uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma yayu uktu a nan uktu yakan ɗauki ƙanwa yakan ɗauki kuma ya to mutum ya mutu a ba wanda ya bari a duniyan nan sai ƙannansa biyu mata ko yayyunsa biyu mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to sai gadon sai ya koma falahu masu Min mata raka sai a ba su 2 over 3 2 over 3 sai a kasa dukiyar yanzu uku sai a ɗabi biyu a ba su in kuma ita ɗaya ce sai a ba ta mai half yanzu tun da wata ta shigo sun zamanto biyu sai a koma 2 third a koma a raba dukiyan kashi uku su ɗauki su kashi biyu su matan su je su raba min mata raka daga abinda yayan nan nasu ko kanin nan nasu ya bari to haka nan ma da zai mutu ya bar eh, eh, yayye mata biyu ko kannai mata biyu wanda suke uba ne kawai ya hada su ba uwa ɗaya uba ɗaya bane ne su ma sulusaini ɗin ne yanda dai aka yi aflayin wancan To wa in kanu ikhwatan rijalan wani sa'an yanzu kuma idan ya bar kannan ko yi maza da mata ne a cakuɗe kawai kun ga daga 1 aka zo ko sai 2 yanzu kuma an koma above kuma mix ma maza da mata wa in kanu ikhwatan rijalan idan mutum ya mutu ya bar dukiya bai da iyaye bai da 'ya'ya magada bai da mamata sai dai kawai ƙannansa maza da mata ko yayyu ‘yan uwan shi dai kawai maza da mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to zakari mislu hazil unsayayin su mazan sai a babba su double shares a ba su eh, kashi bibbiyu su kuma matan a ba su kashi nawa kashi ɗaɗɗaya so da mutum zai mutu ya bar yayyunsa da ƙandansa maza da mata bi ma'ana maza uku mata nawa mata biyu kaga biyar kenan to dukiyar idan aka tashi rabata sai a rabata ta 8 kashi takwas daidai namiji ya ɗauki kashi biyu ɗaya namiji ya dauki kashi biyu ɗaya namiji ya ɗauki kashi biyu nawa kenan shida ya tafi ita mace ta ɗauki kashi ɗaya ɗaya matan ta ɗauki kashi ɗaya kaga takwas ya tafi kenan yawa idan aka mutu aka bar namiji ɗaya mata nawa mata biyu su nawa kenan uku kenan uku kenan sai a mai da dukiyar nawa a raba ta kashi hudu shi namiji ya dauki double shares biyu kenan sai a barwa matan nan kowace ta dauki nawa daddaya shine sai a yi applying din Zakari, mislu hadhil unthayain inda namiji zai doublein din mace Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum Allah ne da kansa ya bayyana muku wannan rabon an tadillu saboda kada ku ɓace don son zuciya kada ku bi son zuciya domin yana faruwa muna gani ana kes din muna gani akwai wanda za su danne dukiyan ɗan uwansu su hana a raba su hana su ce ma ba za a ba ma wance ba to shi yasa mu duba a ƙarshen ayan da farkon ayan ayoyin gadon a can baya Allah da yace lizzakari mislu hazzil unthayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in lam yakul lahu waladun fa in kana lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kanu ikwatan fa in kanu ikhwatan rijala wa nisaan fali ummihi fali ummihi as-sudus ina fata an gane ko sai Allah a ƙarshen aya ce faridatan minallah faridatan minallah wannan rabon daga Allah ne nan ma annabi aka zo aka tambaya annabi aka zo aka tambaya ya za a yi rabon gado na kalala sai Allah ya ce wa annabi yastaftunaka za a zo a tambaye ka fatawa amma ka ce musu Allahu yuftikum Allah ne zai ba ku amsan da kansa Allah ne zai raba muku gadon da kansa ƙulillahu yuftikun fil kalalati kuma da Allah ya gama bayanin rabon gadon sai ya ce yubayyinu lahu lakum Allah ne da kansa ya bayyana muku wannan rabon gadon saboda an zillu kada ku zo ku ɓace daga tafarki madaidaici domin mutane suna ɓacewa ta hanyar gadon nan ka ga zalunci karara kaga an cuci magada karara wanda babu azabar da Allah ma ya faɗi muninta irin azabar maciya gado domin karara ya ce innan lazina ya akuluna amwalar yatama zulman innama ya akuluna fi butunihim nara duk masu cin gadon marayu ta hanyar zalunci to babu shakka su tabbata suna kwankwaɗan garwashin jahannama ne a cikinsu idan suka cika cikin sannan walahum azabun alim gobe kiyama kuma sai a jefa su cikin wutan jahannama ta cikin cikinsu wuta ta wajensu ma wuta ina fata an gane ko to haka za ka samu waɗansu su raba gado su wulaƙanta mata su raba gadon ba a sani ba musamman ma yayun ko kuma ‘yan uwan miji idan ya mutu sai su yi baba kere ita uwar ƴaƴa ba ta sanin nawa aka raba sai dai a zo a kawo mata kawai a ce ganaki ganaki ta nemi nawa aka yi rabon babu sannan mace idan tana gidan miji ta haihu da wannan mijin ƴaƴa maza da mata kuma mijin nan bai da iyaye duk ƴan uwan nan na gefe-gefen nan ba mai sisin kobo. yawa na wannan matan ne uwar ƴaƴa da kuma ƴaƴa maza da mata su ne za su haɗu idan aka cire ma wannan matan 1 over 8 kashi ɗaya cikin takwas to sauran ƴaƴanta mazan nan su ne za su cinye sauran dukiya idan ɗa namiji ne makacal Allah ya bashi ya cinye dukiyan gaba ɗaya babu wani ƙanin miji ko yayyin miji ko waɗanne ne da za su matso kusa da dukiyan nan in dai ba don su zo su gyara ba kamar yadda Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan yasalunaka anil yatama qul islahu lahu khayrun in dai ba za a matso da niyan a gyara dukiyan ba to ba su da kosisi. wannan zaluncin ya yawaita a yanzu kaga idan mutum ya mutu kawai he kaga kanwar miji da yar miji ta tako wani kakel-kakel-kakel tana takowa a turo ta wai ta kulle ɗakin ta kulle ɗakin mai gidan ita wannan fa tana nan fa tana gidan fa yau aka yi mutuwan fa sai a turo kawai a turo wasu kawai ƴan uwan mazan kawai ƴan uwan mijin kawai sai su shigo su wuce ta kawai sai su je su kulle eh, falo su kulle ɗakin shi su kulle nan su kulle nan kawai sai su tafi da mukullai tana gani tana ji saboda tsaban wulakanci ka duba tana jimamin mutuwa da rashin miji sannan kuma hai a zo a fidda ita wai ba za ta zauna a gidan ba ta zauna can sai an ganta sai kawai ta ga an tura mata abu wai an raba gado ba sanin ya bayanin filaye ya gidaje ya menene ya menene ka duba ko kuma a turo waɗansu ƙannen mijin kawai su zo su buɗe wani ɗaki hai su zauna kawai a cikin gidan su zauna duk haƙƙi ne na gado ko irin wannan zalincin abin da ke faruwa da mu na wahala duk yana iya haifar da shi Zalinci ya yawa cin haƙƙin mutane ya yawa haka za ka idan kuma mace ne da kishiyarta in kishiyar ƙarama ce amarya ce ‘ya'yanta ƙanana su kuma ita uwar ‘ya'yanta sun kai har university da makamantansu gaba ɗaya sai su su zo kai hesu nuna kawai wancan ma bata da wani abu sai abun da suka ga dama za su ɗebo su ba ma wannan da ƙannanta haka za ka tarar iyazu billah to Allah maɗaukakin sarki gado bai taɓa sanya gado a hannun wani mala'ika ce ya raba ba haka nan gado Allah bai wakilta wani annabi ya je ya raba ba bai sanya shi a hannun wani ɗan adam baballantana a ce akwai son zuciya Allah ne ya jibinci raba gado da kansa saboda haka duk wanda ya ya ce nan rabon bai yi ba to Allah ne yake challenging bai yi mai adalci ba to shi yasa Allah ya ce yubayyinu lahu lakum an tadhillu Allah ya bayyana muku bayani karara saboda kar ku bata ku bace ku makance ku kurmance ku bi son zuciya wajen yan kwabban da wani ya mutu ya bari wallahu shi Allah game da game da rabon gado to bi kulli shay'in alim duk abinda kuka yi daidai da ƙaramin abu idan kuka ɗauka daidai da allura na gado idan kuka ɗauka ko kuka haramta wa magaji Allah ya ce Allah ya ce yana sani da dukkan komai kuma yana kallon abin da kuke yi ina fata an gane ko to Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu za ka samu cikin mutane akwai wanda ya tara kudin shi a banki shi kawai na sayan kayan gado ne kawai idan aka kawo masa tallan gida tallan fili tallan menene sai a je a waftare fili kawai ko gidan marayu kawai a saye shi yanda aka ga dama wai ai na gado wai ai na gado yanzu da ni da wani zamu gina gida miliyan 100 100 yau yau mu gama ginin tare shi ya wayi gari ya mutu gobe ni kuma ina nan gidan kuma a premises ɗaya muka yi ni in na tashi ni da nike da ran in na tashi sai da nawa miliyan ɗari nan sai kaga na sai da shi miliyan ɗari da ashirin ko da talatin ko da hamsin ko ba haka ba ga har na ci riba shi kuma wannan nashin ba abin da ya raba shi da nawa wai saboda ya mutu yanzu ƙananan yara ne za su gada sai a ce wannan miliyan sittin ne ko 50 saboda wai na gado me ya bambanta shi da na don ni ina da rai shi kuma wancan mai gadon shi yaro ne da yake rarrafe eh shi bai da gata kenan ya samu riba ba ma a fidda kudin ma ba ba ma a zancen a samu riba ma ba ba ma a fidda kudin ba wai faduwa ne saboda na, na magada ne su ba su cancanci su ci riba ba ba su ma cancanci su ma mai da kudin da kudin gidan ba a'a sai ka ga kawai waɗansu sun yi likimo sun yi ambush suna sa kunne suna jira suna fako su ji an mutu su zo su sayi gara ɓasa ga wani ya makale ya manne kawai magadan ma sai dai su ji kawai an sai da gida kuma abun mamakin abun mamaki sai ka ga ƴan uwan mamaci su cewa matan wannan gidan za a sayar ta ce a'a gado na na ciki gadon na na ciki a bar mana gidan taya za a yi a fidda mu haya a za a sayar kawai za a sayar araba ka duba ba dukiyansu ba ne to ba su zaɓi sayarwa ba taya za a tilasta musu a saya don eh, a kan amai da su haya don Allah da a bar musu gidan wanne ne zai fi musu sauƙin ɗawainiya idan aka sayar aka fidda su haya kuma yanzu hayan da za ta kama sai ya tsotse kudin duk ya cinye kuma a yi ta biyan kuma gidan haya ka ji shekara duk dubu ɗari uku dubu ɗari biyu sun biya haya maimako da suna nan ɗin an sauƙaƙe musu hayan suna ɗan jujjuyawa abin da ya ɗan rage sai ka ga an nuna musu ƙarfi da yaji za a sai da gidan ko da za a sai za ta ce to tun da ina da kaso ni a bar mun ɗakuna biyu a'a kuɗi za a baki za a sai da gidan kuɗi za a baki ba su da rabon sisi fa a ciki kai Allah Ubangiji ya wulakanta masu cin dukiyar maraya Allah ya wulakanta ya kaskanta masu hana wani haƙƙinsu na gado Allah ya nuna musu su tun a nan duniya kafin su je lahira in suna ji na su fito su mai da haƙƙi kawai amma zalincin ya yawa zalincin ya yawa ta ya za yara suna ƙanana ma malam kuma kowa ya tarwatsa ya gudu ya basu ba ka taɓa samun dangi sun ɗauki ‘ya'yan nan sai a bar wa uwar da su uwar a bar musu ‘ya'yan kawai ta yi ta wahala da su kuɗin makaranta ma wani ya rike ya ce wai za mu rike kuɗin waɗannan ƙananan yaran mu za mu jujjuya da zo kuɗin biyan makaranta su ƙi biya a koro yaran ba wai ba su da dukiyan ba haka za a bar yara ta je ta yi ta daka ta shiga harkan kitso ta shiga harkan wanke-wanke tana da dukiya 'ya'yanta yana suna da dukiyan da aka bar musu sun isa su yi karatu su yi walwalansu su yi komai amma waɗansu azzalumai sun riƙe waɗansu azzalumai sun riƙe Allah tona asirinsu kuma Allah tozarta su don zalincin bai da kyau ne bai da kyau ba mutum haƙƙinsa mana ba shi haƙƙin shi yaro na rarrafe ka hana shi jin daɗi yana so ya yi karatu future shi ta yi kyau rayuwar shi ta yi kyau ka danna kudin shi ka ka bar mace tana ƙarama ma malam ta tsufa wajen wankau tana yawon masallatai tana bara tana yawon kitso tana da haƙƙinta an rike an hana Allah ubangiji ya rufa asiri to Allah maɗaukakin sarki ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah da yana sane da dukkan abin da kuke yi Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu za mu shiga sabuwar sura insha Allah يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لهم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم إن الله يحكم ما يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر ma'ida yau ga sabuwar sura ita ce ta biyar a jerin surori idan ka ɗauko daga fatiha baƙara ali imrana sai nisa'iko to sai alma'ida ita ce a jerin gwanon surori daga sama ita ce ta biyar alma'idatu ma'anan wannan kalman ta ma'ida da aka raɗa ma wannan suran da suna shine wato dining table dining table inda ake aje abinci a ci ana kiran shi alma'ida ma'idatu ta'am inda ake zama a jejjera abinci a zo a ci a tashi wannan sura mai albarka ta sauka a madina ne ayoyinta kuma 120 ne daidai ina fata an gane ko Allah ya buɗe ta da bismillah kamar yadda ya buɗe sauran surori banda suratu bara'a Allah ce bismillahir rahmanir rahim malamai suka ce wato muna neman taimako wajen karanta wannan suran da fahimtan abin da ke cikinta muna neman taimako da tawassuli da sunan Allah ar-rahman mai rahama a nan duniya wanda rahamarsa ta game musulmi da wanda ba musulmi ba da mumini da kafiri da duk wata halitta ta Allah a nan rahamar Allah na shafanta ina fata an gane ko ruwan sama rahama ne Allah idan ya aiko ruwan sama sai ya zuba a gonan kafiri ya zuba a gonan mumini Allah ba zai ce ruwan shi ya takaita a gonan mumini ba saboda shi ne mai yi wa Allah ɗa'a da biyayya wancan kuma ya kafurce wa Allah a'a Allah zai ce duk kawai a zuba ruwa ina fata an gane ko mai bawa mumini mota ya ba makafiri oxygen din shi in ya sako shi bai ce ya takaita ga mumunai kawai ba domin su ne masoyan Allah masu masa da'a yace shi ma kafirin a sake mai ya sha oxygen din saboda duniyan ba komai bane ji Allah ba ta kai darajar fikafikin sauro ba in ji Allah da ta kai darajar fikafikin sauro Allah ya ce da ba mu bawa kafiri makofin ruwa ɗaya sha a duniya ba amma saboda duniyan is worthless ba ta kai komai ba shi yasa muke ba ma kafiri ita Ar-Rahim mai jin kai a gobe kiyama bi ma'ana wanda yake keɓance rahamominsa da ni'imominsa ga mumune kawai da suka yi imani da shi banda kafirai can in kaga ka ci ka sha a lahira ka zauna a waje mai kyau ka shiga kyakkyawan yanayi to kai mumini ne kawai to muna tawassuli da neman taimako da sunan Allah wajen karanta wannan suran da kuma fahimtan abin da ke cikinta da kuma taimaka mana wajen aiki da hukunce-hukuncen da za mu ji Allah da ya tashi kira a wannan suran ya kira mumunai bai ce ya ayyuhan nasu ba game gari domin akwai waɗansu annasun da ba sa responding ba sa zabura da amsa kiran Allah sai Allah ya zubar da su sai ya ɗauko wani kategori na mummunai na musulmai sai ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah aufu bil uqut ku cika dukkan alƙawura da kuke ɗauka a tsakaninku ko kuma tsakaninku da Allah wannan umurni ne na Allah subhanahu ta'ala taka ne a zo a yi yarjejeniya malamai sun kawo fassaran al'ukudu ɗin nan har wajen yanayi wajen uku na farko suka ce da mutanen jahiliya da ake jahiliya kafin zuwan musulunci akwai irin agreement da ake na alliance shine yarjejeniyan wannan eh, menene da muka ce alliance kawance kawance da kabilu kafin zuwan musulunci suna rayuwa ne irin rayuwar dabbobi babu tsari babu doka mai ƙarfi ne kawai yake cinye mara ƙarfi yadda muke ganin dabbobi suke rayuwa wato a namu a tsakanin a daji mai ƙarfi ya ƙurmushe mara ƙarfi babu wata doka za ki sai ya kasan magada kawai ya kori gada ya kama ya bige ya fyaɗe a ƙasa ya cinye kawai e, in dabbobi sun je shan ruwa kada ta fito ta kama wanda ta ga dama ta bige ta cinye kawai eh damisa kowanne ba a taɓa zuwa aka kai kotu ba eh mu fa zaki na kama na hari wajen kiwon mu mu fagada muna korafi ana matsa mana wannan a'a mai ƙarfi kawai ya gama da mara karfi kawai ka ta gudu har iya iyawanka in ka tsira shi kenan ka tsira ka je ka ta hakika huta ka ce Allah ya tsira da to to Allah maɗaukakin sarki irin wannan rayuwan ya ƙaddara ake rayuwa saboda a lokacin babu shari'ar musulunci babu sako daga sama sai mutane suka koma suna iri wannan rayuwa shine rayuwar menene rayuwar jahiliya idan wannan kabilan suka ji basu da kuɗi sun yi brok haka menene he su kai ma wata kabila hari kawai su bibbige su su kakkashe su su kamo matansu da 'ya'yansu a matsayin bayi su kwashe dukiyansu a matsayin ganima matan su je su daddaure su a kasuwa kawai su sayar su samu kuɗi haka suke to a lokacin sai ƙabilu sai su rika haɗa kai suna ƙawance sai a samu wannan ƙabilan da wancan ƙabilan da wancan ƙabilan a samu ƙabilu uku ko biyu ko hudu sai su zo su rubuta yarjejeniyan ƙawance ga cewa duk wani azzalimi da zai kama wancan ƙabilan hari ko wancan jama'an to tamkar an taɓa sauran ne waɗanda aka yi yarjejeniyan ƙawancen gaba ɗaya su shirya yaƙi su je su menene su kare ita wancan ƙabilan daga ta'addancin da waɗansu za su musu waɗannan su ma idan aka taɓa su sai iya waɗanda aka yi yarjejeniyan ƙawancen su zo su taimaka musu kun gane irin wannan yawa saboda su rika mai da abin nan martani ga duk wanda zai zo ya zalunce su to ana samun irin wannan ƙawancen to shi ne Allah a nan ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kun yi wannan ƙawancen da a jahiliya da waɗansu ƙabilu kafin zuwan musulunci yanzu kun musulunta to ku yi maintaining ɗin wannan agreement ɗin da ƙawancen da waɗancan duk da cewa su mushirikai ne kafurai ne ku yi maintaining ku rike ku kiyaye wannan alkawari saboda menene alkawari ne da yarjeje ne da ƙawance ne akan hana zalunci da tunkuɗe zalunci saboda haka musulunci na supporting ɗin shi ko ba ku gane ba kar ku ce yanzu kun musulunta ku ba ruwanku yanzu kun janye waɗancan kafirai ne saboda haka kun janye ƙawancin a'a duka zubar da jini da zalunci musulunci baya goyon bayan shi ko ba haka ba yanzu ba za a iya samun misali a ce musulman kaduna sun zauna da kiristocin kaduna an kirkiro wata ƙungiya ta banga wanda za a hana kidnappers kidnapping in mutum masu sace mutane da masu sace shanu da masu ta'addanci da cire kai da kwakula idon yara wannan yarjejeniyan da kawancen duk da cewa da musulmai da wanda ba musulmai bane aka kulla shi musulunci bai supporting irin wannan yes musulunci baya supporting kashe rai baya supporting kidnapping sace mutane baya supporting menene sace eh, dabbobin mutane baya goyon bayan kwakule idon mutane to sai aka yi wani haɗaka sosai yan anguwa musulmai da kiristoci suka haɗu suka zamanto united saboda su yaƙi wannan musulunci ce a yi maintaining ɗin shi a maintaining ɗin shi ina fata an gane ko shine ya ce to wannan yarjejeniyar da da kuka yi Allah ce aufu bil uqud ku cikita musu wannan alkawarin in wani ya taɓa su ku je a matsayin ku na musulman ku kare su saboda wancan alkawarin da aka yi tun a jahiliya yanda kuma idan wani ya taba ku za su shigo ai annabi yi wannan a sulhul ko ba haka ba ai wannan yarjeje a sulhul hudaibiya ko manzo Allah yayi shi da yahudawan banu quraiza da banu qainuqa da banu nazir lokacin da ya hijira da madina ya kulla irin wannan ne da yarba eh, eh, eh, yahudawa yahuda da suke surrounding din madina suke neighboring da su saboda kar wani sharri ya shigo wa al'umman musulmi manzo Allah sallallahu ya yarjejeniya da su saboda haka babu wani abu su suka saba a ranar ahzab ranar yakin ahzab manzo Allah sallallahu ce layu ce la yusalliyanna ahdukumul asra illa fi bani quraiza kar bayan ana gama yaƙi ya ce to kan la'asar ta muku sai a banu ƙuraiza za a je a ladabtar da su domin sun saba wannan alƙawarin da suka ga yahudan suka ga kaman za a ci nasara akan musulmai sai suka saba sai suka goyi bayan kafiran ya kuma Allah ya yi ma musulman ma yaƙi gaba ɗaya ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza Allah ce ni na musu yaƙin ma ni na musu yaƙi to a cika wannan alƙawari inji Allah subhanahu wataala kullum musulunci yana nuna mana musulmi idan aka yi ne da shi da alkwari da shi shi kar ya saba sai dai in wancan fatin ne suka saba to wannan ne shi kuma sai su ga sakamakon sabawan ina fata an gane ko to saboda kawance ne akan yaƙi da zalunci da kuma hana barna na farko kenan waɗansu malamai suka ce duk waɗansu alƙawura da kuke yi a tsakaninku na kasuwanci ne transaction ne na alkawari zan kai ka haji na yi alkawari za mu je kaza na yi alkawari duk waɗansu alkawura da kuke ɗauka a tsakaninku ku cika su wakila waɗansu malamai suka taƙaita alkawuran akan abubuwa guda uku shine contract na aure alkawari ne an zo an yi alkawari ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud an zo an ɗaura aure waliyi ya zo an ba da sadaki sannan mai karɓa ya zo mai bayarwa ya zo sannan an yi siga na nema na baka akan sadaki kaza kuma a bisa sunan manzon Allah sallam ni kuma na karɓa na amince da ci da sha da sutura da wajen zama da lafiya da karatu gaba ɗaya sun tashi daga kan iyayen yarinya sun koma kanka kai ango kana nan a sunkuye kana ji aka ba ka yi rejectin kowanne ba ko ba haka ba ka ci a'a banda ciyarwa kaga auren zai ɗauru ina fata an gane to wannan alkawarin da aka yi da yarjejeniyar Allah ya ce idan kuka auri baiwar Allah nan ku cika alkawarin nan wataƙila bayan wannan alkawarin da aka yi ma a idon jama'a ranar aure ɗaure ka mata alkawari kai da ita za ka saya mata mota za ka kai ta haji za ka barta ta ƙara karatunta ka mata alkawari za ka nema mata aiki ta san lokacin da ake neman nan ido a rufe ba abinda ba a amsawa idan aka kawo demand sai an zo kuma sai ido ya rena fata to almuslimuna ala shurutihim matakan shara'i bai saƙa wa littafin Allah ba da shari'a in ka dauka dole ka cika tace eh na yadda zamu yi aure amma ba za ka fidda ni Kaduna ba ka yadda eh na yadda da shar'in haka da shar'in haka ran da kai attempting wai za amma transfer za ka tafi da ita tana da right kuma a bata auren a ranar tace ba za ta tafi ba tana da right ba sai an je kotu ba wa sharaɗi kawai ka saba sharaɗi to abinda aka gina sharaɗin akan ya me ya rushe wannan shine na biyu akwai akdu sharika akwai yarjejena kulla contract na company kai ka kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi za ku buɗe company a bisa sharuɗa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza za a raba riba kaza a lokaci kaza Allah ya ce to ku cika alkawuran nan da kuke a tsakaninku akwai aqdu yamin wato ka kulla rantsuwa da wani rantsuwa a cika shi akwai aqdu ahadin alƙawari, an kulla alƙawari na ka ƙarshen shekaran nan zaka biya mawa ne haji kun rubuta ƙarshen shekaran nan zaka saya ma wani ma'aikacinka gida shine aqdu ahadin an kulla yarjejeniya a akan menene ƙarshen shekara a wata kaza za ka ba ma wane kaza sannan akdu halifin kulla yarjejeniya na ƙawance wanda muka faɗaɗi to Allah ce duk waɗannan abubuwa idan kuka ɗauke su ku cika su waɗansu malamai suka ce kai dukkan shari'ar da Allah maɗaukakin sarki ya shata maka Tunda ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna ka yadda da wannan kalman shahadan eh to kaman ka kulla alkawari da Allah ne dukkan abinda ya halatta maka zaka halatta shi duk abinda ya haramta maka zaka haramta duk inda ya shata maka iyaka ba zaka tsallake shi ba za ka kula da salloli biyar a kan lokutansu ba za ka tawaye mudu ba ba za ka ciri ba ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba da mo ka ce la'ilaha illallah ɗin nan to ka kulla wani alkawari da yarjejeniya da Allah subhanahu ta'ala Allah ce to ka cika alkawari tunda ka ce la'ilaha illallah lokacin sallah na yi ka ta saman masallaci yana daga cikin yarjejeniyan da kai da Allah ina fata an gane ko maza lokacin zakka na yi ka fitar yana da ciyar ne da ka kulla tsakaninka da Allah cika alkawari duka da mu'amalanka da jama'a da mahalicinka gaba ɗaya da abin da zo a cikin ƙur'ani na halal da na haram da inda ƙur'ani ya tsaye da kai da inda ya ce ka wuce nan ka zauna ka miƙe dukka cika su shi ne alkawarin da kai tsakaninka da Allah ɗin kenan ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana haka a cikin suratu bara'a ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha wa bashiril ladzina kafaru bi azabin alim sai ce illal ladzina ahadtum minal mushrikin wanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai to su babu yaƙi a tsakaninku amma da sharaɗi sun malam yankusukum shay'an fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim alkawarin da kuka yi da mushrikai da menene a nan tsagaita yaƙi ba faɗa ba menene na shekara goma matukan ba su warware ba ba su ci amana ba ba su ha'ince ku ba ba su yaudare ku ba Allah ce fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim ku cikita musu alkawarin su tsaf har ranan da kuka ajiye in shekara goma ko shekara biya. kar musulmi ya warware alkawari sai dai in kun lura sun warware sun yi ha'inci to shi kenan alkawari ya tashi to musulmi kullum ana so ya zamanto menene mai keeping promise da alkawari da yarjejeniya sai dai in an saba ina fata an gane ko shine Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqut duk yarjejenin da kuka yi ku cika mun yarjejenin gidan haya zaka zan kama mun yarjejenin na filin ka sayar mun a rubuta takardu mun duk wani abu na yarjejenin na agreement Allah ya ce a cika shi doka ta gaba ya ce Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima dai al'an'amu su kansu al'an'am idan baka yi a tacin albahimatu ba ka ɗauki al'an'am kawai an an san dama dabbobin ni'ima ne su ne dangin raƙuma da shanu da awaki da tumaki Allah ce na halatta muku cin namansu amma malamai da suka ce bahimatul an'am wato ‘ya'yan cikinsu ake nufi wato bi ma'ana idan mutum ya yanka raƙumi raƙumin yana da ciki raƙumar tana da ciki to aka yanka raƙumin ɗan ya mutu a ciki shi ma ɗan ana considering ɗin shi wani wata tsoka ce wani ɓangare ne na tsokan wannan raƙumar dabbar saboda aka shi ma ana ci ba za a ce shi tun da ya mutu in ya fito aka feɗe aka fito shi a yadda shi shi ma wani ɓangare ne kamar yadda misali hanji ko huhu ko koda ko hanta shi ma wannan ɗan jaririn da yake cikin shi ma za a ci shi wani tsoka ne kawai is a part of wannan wani yanki ne na wannan dabbar haka na idan aka yanka sa aka yanka sa ashe tana da ciki sai da aka fede aka samu ɗan ɗan ya mutu ta dalilin yankan uwar to yankan uwar yanka ne ga ɗan ma ba za a ce shi mushe bane ya mutu a zare shi a ce a ya mutu a cikin matukan yankan uwar ne ya sa ɗan ma ya rasa ransa a cikin uwar to shi ma halal ne shi ma halal ne sai a ɗauke shi a matsayin wata tsoka ce wani ɓangare ne na tsokan wannan san ne kawai shi ma ana iya gyara shi kawai a dafa haka nan tinkiya idan aka yanka ta sai aka samu ga rago ƙato ashe tana da ciki amma ya mutu ƙa'ida tana ce zakatul ummi zakatul janini yankan uwan shine yankan wannan ɗan to ba a yadda shi a ce mushe ne ka za a gaɗa a yadda shi shi ma Allah ce uhillat lakum jaririn al'an'ami shine bahimatul an'am na halatta muku ku ci naman jaririn waɗannan dabbobin ni'iman da aka yanka uwar aka tarar da shi ɗan ya mutu ina fata an gane ko so a nan za mu dakata da izinin Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu fara bayani akan ayan tun da lokaci ya yayi amina rabbal alamin tsara minti biyar ma kenan alaikum salam wa rahmatullah Allah ubangi ya saka mata da alkhairi ya biya musu bukata Allah abin ya saka masa da alkhairi ya karba masa to alhamdulillah Allah sa girman da za a kara maka wanda zai amfane ka ne duniya da lahira ya amfani addininka da al'umma gaba ɗaya da ƙasa eh akwai wata baiwar Allah ita ma addu'a ne wasu bayan Allah mata guda biyu sun ce a taya su da addu'a ga iyayensu wato sun rasu sannan su ma a sa su cikin addu'a Allah sanya su cikin ‘yantattu daga a cikin wannan wata mai albarka ‘yantattu daga wuta kuma sun ba da dubu biyar Allah abin ya karɓa musu ya sanya albarka a ciki ya biya musu bukata ya jikan iyayensu da iyayenmu gaba ɗaya اللهم اعز الاسلام والمسلمين اذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك وداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسان وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين